الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فما سبق من بيان ما آل إليه حال المسلمين في هذه البلاد لا يعني أن ليس هناك أمل لا يعني أن ليس هناك بقية من أهل الخير من بعض الأمراء والحكام ومن بعض كبار المسؤولين وبعض العلماء وطلبة العلم فالخير ماض في هذه الأمة وأهله باقون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان عن معاوية لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وفي رواية لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لا تزال عصابة يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك أيها الإخوة إنني أعود فأقول إن هذه الدنيا زائلة وفانية إنها دار غرور دار مرور لا دار بقاء فالذي أعطاها جل اهتمامه فالذي اغتر بها وشغلته عن الأخرى إنما يخادئ نفسه ويغابط نفسه في الوقت نفسه أخاطب أولئك الذين لهم ثقلهم الاجتماعي وأخاطب القادة السياسيين والأمراء وأقول لهم ما هم أعلم به مني ويتجاهله بعضهم أمدا إن هذه الحكومة إنما تحاول إكفاء المسلمين وتهميشهم وإزالة دورهم في كل شيء في هذه البلاد تمهيدا لضربهم ضربة قاتلة وهكذا يريدون ومن أجل هذا يخططون ولأجل ذلك يعملون ونحن عن كل ذلك غافلون ولعل الفرصة الوحيدة هي أن ننسحب من المشاركة في هذا المؤتمر هذه هي الفرصة الوحيدة أمامنا ولكن إن شاركنا فهذا منا عنوان الذل والمهانة نسأل الله العفو والعافية Ya'yan yan uwa musulmi al'ummar musulmi a wannan ƙasa tamu Najeriya tana fuskantar wata makoma wadda ba a santa ba tana fuskantar wani yanayi wanda ke cike da duhu al'amuranmu gaba ɗaya sai ci da baya suke suna sukurkucewa al'amuran tattalin arzikinmu al'amuran ilimi ko karatunmu al'amuranmu na siyasa da al'amuranmu na zamantakewar jama'a tun daga lokacin da wannan gwamnati ta fara hula ta zo a wannan jamhuriya ta uku har ya zuwa yau a kowane gari a kowane yini da rana ta fito a cikinsa a kowane mako a kowane wata da shekara shi baya muke kare ba ga muke kare ba ta waɗannan fuskoki da na zana mana ta fuskar siyasan mu ta fuskar tattalin arzikin mu ta fuskar haɓaka da ci gaban ilimin mu ta fuskar zamantakewar mu ci baya muke ba gaba muke yi ba su al'amuran mu suke kare amma har yanzu an zura ido ana kallon al'amuran suna faruwa wani lokacin ma idan abin ya faru da wata ɗaya ko wata biyu wanda ya yi kuka lokacin faruwarsa bayan wuce wata da wata biyu ko wata uku ya koma yana kyakkyata dariya kamar ba abin da ya faru jira yake wata hasarar ta sake kama shi bayan wanda ta wuce a baya sanin mu ne an kori dumbin al'ummar musulmi masu dumbin yawa a cikin soja da 'yan sanda da dukkan waɗansu kayan damara kuma duk lokacin da aka kori musulmi ana mai gurbin sa ne da arni sanin mu ne cewa siyasa da ake bi ta Najeriya ta tsarin kwata-kwata kowace jiha a ba ta kasanta wajen ɗaukan jami'an tsaro wala Allah ko ba su ƙarin girma da promotion wannan wani abu ne wanda tun lokacin da wannan gwamnati ta zo ya daina yin aiki an daina amfani da shi a Kano za a ɗauki ɗan sanda za a ɗauki soja kirista ba musulmi ba a jihar Bauchi za a yi raba daidai tsakanin adadin musulmi da kirista da aka ɗauka yayin da adadin kirista gaba ɗaya ba su wuce kashi biyar cikin ɗari ba musulmi da tasa'in da biyar a jihar Borno za a yi raba daidai tsakanin adadin Kirista da musulmi da aka ɗauka, haka a jihar Gombe duka waɗannan jihohi kuwa adadin musulmi bai kasa casa'in zuwa abin da ya tsoro akan casa'in cikin ɗari ba wannan shine abin da yake faruwa tun daga lokacin da Obasanjo ya hau mulkin sa har ya zuwa yau kuma shine abin da ke ci gaba da faruwa ba wanda yake lura ba mai jin takaicin mai ke faruwa abu ne wanda baya bukatan dalili baya bukatan ka kafa masa hujja an kona kasuwanni da dama lokacin da wannan gwamnati ta zuwa yanzu kasuwar galadima road wanda aka tsara miliyoyin kuɗi masu ɗumbin yawa kasuwar magani a kaduna central market babbar kasuwa ta jo wanda jarin da ke cikin kasuwa in zuwa abin da ya fi haka cikin ɗari na al'ummar musulmi ne in ka ga kirista na jari a ciki ba yan jos bane ba in yamurai ne yan tirani an kona ta kurmus tun daga lokacin da aka kona ta zuwa yau a waje ake kasuwanci ana karkasa tebura dukkan waɗanda waɗannan abin shafa al'ummar mu ne musulmi an kona dukiyoyin mutane a sakamakon rikici da aka yi a Lagos da Shagamu da ibada da rikicin Kaduna an kona dukiyoyin mutane a rikicin addinin na jihar plato waɗansu an kwace an kona dukiyoyin mutane a jihar Adamawa a rikicin Numan da sauran waɗansu wurare da aka yi rikici dukkan waɗannan fa babu wani abin a zo a gani da ma'aikatan tsaro suka yi ko babu wani mataki da hukuma ta ɗauka a hukumance ko na biyan diya ko na kama waɗanda suka yi ta'addancin da abin tsiyar aka ce a hukunta su shi ne abin da ya faru an kunne an kulle da dama daga cikin kamfanoni a nan Kano da Kaduna wanda da kamfanoni ne masu ci a nan gurin imma saboda karancin ruwa imma saboda da gangan an hana su wutar lantarki imma saboda wani matsatsi ta fuskar hukuma da gwamnatin tarayya an tilasta su sun kwashe daga nan gudun sun koma lagos a bisa ga wani tsari na kare tattalin arzikin mu lokacin da kamfani ya tashi yana ɗauke da mutanenku da suke aiki mutum hamsin mutum ɗari mutum ɗari biyu ya koma lagos abin nufi yanzu za ku samu karuwar marasa aikin yi mutum ɗari ko mutum hamsin ko mutum ɗari biyu wanda suna buƙatar abinci sau uku a yi ne suna buƙatar magani in ba su da lafiya suna buƙatar ɗakin kwana wala Allah amma suna ɗaukar nauyin wani su yanzu zanto an ta gayyara su an kansara su kawai don sunan su musulmi suna raye a wani bangare da musulmi suke da yawa a Najeriya wannan shine abin da ke faruwa an kwace jami'o'inmu muna ji muna gani karfi da yaji jami'ar Bayero jami'ar ahmadu bello jami'ar maiduguri jami'ar shehu usman dan fodiyo da dukkan wata jami'a ta mu da dukkan waɗan abin da ake kira manya-manyan kwalojeji na gwamnati kamar kaduna polytechnic kamar ka ce dukkan wata college of education ta gwamnatin tarayya ko dukkan wata polytechnic ta gwamnatin tarayya dukkaninsu an kwace su daga hannunmu rarar mutanen da ke cikinsu na ɗalibai adadin mutanen da ke cikinsu na malamai masu karantarwa da ɗalibai da ake ɗauka kaso na kirista ya ɗara musulmi yawa a dukkan waɗannan jami'o'in da suke na arewa a tsakiyar garuruka na musulmi wanda aka gina su dan musulmi aka ba su sunayen musulmi jami'ar shehu usmanu ai kasan ya kamata musulmi da take hannunsu jami'ar ahmadu bello ta zaria ai kasu ya kamata a hannun musulmi take jami'ar abdullahi bayero a kano ya kamata a hannun musulmi take jami'ar maiduguri birnin shehu ya kamata a hannun musulmi take amma dukkan waɗannan adadin musulmi daga cikin lakkar ya tsara na wato bai kai kirista ba adadin musulmi daga cikin ɗalibai bai kani kirista ba kila sai kano ce za ka ce ana da wani kaso mai yawa wanda za a iya fitowa da shi a nuna amma sauran wurare dukkanin mu minority ne mu a wajen da haka damar da ake da ita ta daukan dalibai a wajen sai an dauki kirista kafin a dauki dan musulmi amma a jami'ar insuka a jami'ar ibadan a jami'ar lagos a jami'ar obafemi a wolowo a dukkan wata jami'a ta kudu babu wani kaso da musulmi suke da shi ko cikin lecturers ko cikin dalibai da ya kai kashi goma cikin ɗari kai ko kashi biyar cikin ɗari babu to menene ya rage kenan gaba ɗaya waɗannan duk ba su hannunmu gaba ɗaya kuma kullum raguwa muke a ciki kullum adadin arnin karuwa yake a ciki abin takeici da bakin ciki hatta a ma'aikatu na gwamnatocin jihohinmu sai ka rika samun ma'aikata kirista kamar babu yan asalin jihar da za su yi irin wannan aiki a nan kano akwai a jigawa akwai a sauran wurare akwai saboda takaici saboda bakin ciki wannan fa shine hoton mu a Najeriya sannan ka dawo ka ga lalaci da kasalanci da zaman kashe wando da rayuwar daba da rayuwar tumakanci da bara da roƙo da maula da yaduwar fasadi yi yawa tsakankanin mu ha'inci algusu sata sane yankan aljihu rushewar zumunci rashin mutunci raina na gaba irin yadda yake kankama a tsakankanin mu yake ta yaduwa yau da gobe yau da gobe sannan a ƙarshe taro na ƙasa da gwamnatin da ta kira don tattaunawa akan makomar Najeriya taron da idan har ya tabbata to ne zai zama kwaɗo na karshe da za a kulle al'ummar musulmi a cikin daki mai duhu da suke da kici wanda bai fito wanda ba mai fito da su domin tsarin taron kadai ya isa baka hoton menene za a yi tsarin taro kadai a ce mahalarta taro mutum 382 adadin musulmi 150 adadin kirista 217 ma'ana sun fi yawa a cikin masu sassana akan taron da mutum 61 ka faɗa min in dukkan musulmin da ka tura kowane su musulmi ne a hannun suna imanin su kamar na Umar dan Khattab amma dai abinda za a yi shine ai za a ce a kidaya suwaye suke son aikata suwaye ba sa son aiki in duk adadin musulmin da ka tura suna son ayi shari'a suna son Najeriya ta musulunta suna son Najeriya ta zama kaza ba zai yi ba saboda an fi su yawa da mutum 61 wannan abu ne a fili a jaridu na kasar yanzu aka buga wannan kuma sun muna gani abin ta kai da bakin ciki a jihohi irin na ido e-, e-, edo state da ondo da ikiti wanda kowace ɗaya daga cikin wannan jihohi tana da adadin musulmin da zai kama daga talatin zuwa talatin da biyar cikin ɗari mafi karancin kaso da za ka biyo musulmi to a dukkan wannan jihar babu wakili ɗaya da yake musulmi wanda aka tura daga cikin wakilan da za su halarci wannan taron a jihar taraba wadda adadin musulmi a kiyasi na kungiyar kan mata ce musulmi kashi cikin cikin ɗari da jihar Taraba amma wakilan da aka tura mutum shida guda biyu ne musulmi guda hudu kirista daga jihar Taraba sannan ka ɗauki jihar Nasarawa wanda adadin musulmi shi kuma ya ƙara na jihar Taraba ɗin ma yawa a jihar Nasarawa idan an kwatanta su da kirista amma abin takaici da bakin ciki nan ma mutum biyu ne musulmi guda hudu kirista za su wakilci jihar Nasarawa sannan ka dawo ka ɗauki mutum arba'in da shida wanda shi ne shi shugaban kasa da kai ya zaɓe su a bisa ga suwaye za su cilci kudu suwaye za su cilci arewa wannan a zaɓo ne wakilan arewa da wakilan kudu da ka ɗauki mutum arba'in da shida don su zama wannan wakilan guda goma sha bakwai musulmi ashirin da tara kirista sannan kuma ka dawo ka bi waɗansu ƙungiyoyi da aka ce duk su ba da wakilci a cikin taron farko academic wanda za su wakilci malamai na jami'a mutum shida ne biyu musulmi hudu kirista na biyu lebo su ma mutum shida ne biyu musulmi hudu kirista sannan nigeria employers consultative association su ma mutum shida ne mutum ɗaya musulmi biyar kirista women groups wato kungiyoyin mata mutum shida ne bi musulmi hudu kirista nasima NACCIMA mutum shida ne biyu musulmi hudu kirista political party wato jam'iyyu na siyasa mutum goma sha takwas ne za su wakilce su a wajen wannan taro mutum bakwai musulmi mutum goma sha ɗaya kirista civil society mutum shida ne za su wakilce su biyu musulmi hudu kirista social and cultural groups wato kungiyoyin al'adu da kuma da gargajiya wato mutum goma sha shida ne za su halarci taron a cikinsu hudu musulmi sha biyu kirista nigerian in diaspora wato yan najeriya da ke wata da suke zaune a waje ko su kasashe wato mutum biyar ne za su wakilci za su iya da wakilci a cikin taron ɗaya musulmi hudu kirista physical talent mutum uku ne ɗaya musulmi biyu kirista yan yuje kungiyar yan jarida kenan mutum uku ne za su wakilci yan jarida a wajen taron gaba ɗaya ukun kirista ne tuc ban ma san waye tuc ba allah ƙara mantar da ni ita mutanen da aka ɗauka a ciki gaba ɗayan su kirista ne babu musulmi fct daga wannan mutum biyu ne za su wakilta gaba ɗayan su guda biyu kirista ne daga nan sai retired military personnel wato manyan jami'an soja da su ma za su wakilta daga cikin wanda suka ritaya su ma mutum uku ne guda biyu kirista guda ɗaya musulmi wannan fa shine hoton da za su ke ci taron wannan shine hoton wanda za su ke ci taron tare da haka gwamnoninka jihohinka suka zo suka yi son zuciya suka ɗauki waɗansu 'yan barandan su ko waɗanda ake ganin eldest party ne wanda ba su da tarihi ko a unguwarsu ko a garinsu ballantana a jiha na wani abin kirki da suka taɓa yawa wani ko suka tsawa al'umma zaune gari banza aka ɗauke su za su cuce ka kuma wajen tare tare cewa an fi ka yawa aka ɗauki mutanen da ba su da amfani aka ɗauki mutanen da farashin su yana kan goshin su duk za a saye su wannan fa shine halin da muke ciki shine halin da muke ciki ya kamata mu tambaye kan wani sababi ya faru har muka samu kanmu cikin wannan gaskaci me ya kasawar mu me ya laifukan mu ya zami mu jara wannan babban bala'i ne da yake fuskantar mu ko mun so mun shirya ko mu shirya ba na farko dai dole mu da manyan al'amura guda uku al'amari na farko rashin shugabanci shugabanci a siyasa da shugabanci a addini akwai shugabannin amma ba na gaske ba irin na da ba irin su sardauna ba ba irin su tafawa balewa ba ba irin su ribaɗa ba akwai sarakunan amma ba irin na da ba ba irin su alu magajin alu ba ba irin su abdullahi bayar ba ba irin su Ahmad Bahago ba ba irin su Usman na gogo ba ba irin su Sarki Abdulrahman a birnin Daura ba akwai sarakuna amma ba irin waɗancan ba abinda ake bukata shugabannin tsayayyu na gaske ba shugabannin da za su sayar da musu sayar da yancin mu ba sannan shugabanni ta fuskar addini tsayayyun malamai waɗanda za su ja ayata ta alkur'ani su fassara ta ba tare da jin tsoron wani ba sai mahalicin su su kallaci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke yin bayanin ma'anonin su kwarjinin wani ba ya da tasiri a cikin su ko abin da za su faɗa malamai na gari malamai na gaske waɗanda za su mamaye tarihi irin su shehu usmanu irin su abdullahi na gwandu irin waɗannan ake so tsayayyun mutane wanda addini ne a gabansu wanda yau su suka yi karanci a cikin ba shugaba bane wanda tunaninsa lomar da zai kai bakinsa tufafin da zai ɗaura jarinsa da yake kasar waje yake so a tsare masa hannun jari a kamfanoni na arna na yahudawa yake kallon a tsare masa ba irin wannan shugabannin ba irin wannan shugabannin ba za su yi mana amfani ba shugabannin da suke tuna lahira da tsayawa a gaban Allah yau mai kumun nasu rabbin alami, ba mu da irin su ba haka dole mu samu kanmu cikin kaskanci mu samu kanmu cikin wulakanci shugaban da yake tuna Allah shugaban da yake da manufa ta addini a cikin rayuwa shugaban da yake rayuwa dan addini dan al'ummarsa kuma ya yadda ya rasa ransa a tafarkin addininsa a tafarkin bayar da kariya ga jama'arsa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance haka khulafa'ur rashiduna suka kasance haka aka samu manya na gari wanda suka shuɗe baya a tarihi sai kasance kuma haka ya kamata duk wani shugaba ya zama shugaba a siyasa da shugaba a rawani da shugaba a addini da sunan malarta haka ya kamata ya zama mai kishin al'ummarsa mai kishin jama'arsa wanda ba zai yadda jama'arsa su tutu ba ko da wani zai samu a duniya ko da wani irin matsayi za a baki ko da wani irin media coverage za a bashi a yada shi a jaridu a nuna shi wani gwarzo ne ina amfanin gwarzantakar ka al'ummar ka suna cikin kasan an wulakanta su an mai da su wulakantattu marasa daraja marasa kima idan jama'a mutanen da suke bin bera ba su da abinci sai dai su cinna wuta a daji su jira bera ya fito su sun zo yau su ne suke hukunta mu irin yadda suka ga dama mun zura ido ba irin shugabannin da muke da su ba yanzu gwamna ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin mu gwamna ɗaya an buga da kowa ya gani ana tuhumar ya kanci biliyan ashirin naira biliyan ashirin wato kaga biliyan dubu so dubu to kuma har so ashirin ya sai kasassancen gida a wata kasa daga cikin kasashen asiya a unguwar da sai manya-manyan mutane da manyan biloniyar na duniya suke sayan gida ya je sai gida a wajen da kudin talakawansa yanzu haka ya iyalin iyalinsa ya kai su can gudun. sai dai su zo hutu najeriya zo hutu najeriya wannan kuma gwamnan ka ne kuma ta kai ke kuma za a yi maganar najeriya shi za a kalla kafin a kalle ka duk kiyamun lailin ka duk jadar ka duk sanin ya kamata ka wannan fa shine bala'in da muke ba irin gwamnonin mu ba waɗanda za a je taron gwamnoni tara duk da iskantin da dariye su rinka takawa da shi ka koma wani daga cikin su har ma ya ce ta shi kare a zai a jiharsa lokacin sallah ya aka ce a tashi a yi sallah mutane suna tashi daidai wai ba a cikin gwamnoni sha tara ɗin na arewacin ƙasar nan a cikin gwamnoni ne sha tara guda uku ne kirista guda uku sauran sun amma suna jin kunya su ce a dakatar da taron za mu yi sallan jami'i in suna taro ba a tashi a yi jami'i sai dai kowa zai yi sallar su kadai sai wani mai karfin halin cikin su ce a tsaya mana mu yi sallah gaba daya idan ya so a dawo a zo a cigaba da taro idan amfanin wane ya tashi wane ya tashi sai ɗaya daga cikin su wanda shi ma yana daga cikin gwamnatin shari'a sai ce a kowa zai ya tashi sai wancan ya sake matsawa ce a je a kowa je a tsaya mana da karshe da shugabannin taro shugaban taro ce to kowa ya je ya tashi shi kadai sai shi wannan gwamnan shari'a ya sai dariye gwamnan jihar Plateau ya kalli wannan gwamnan shari'a ya ce Allahu akbar sai ba shi hannu sai suka tafa ma'ana yan kar ayi sallah tare sun ci nasara akan cewa sai yan ayi sallah sai dariye gwamnan jihar Plateau ya tabbara wannan gwamnan shari'a kuma ya ba shi hannu suka tafa waɗannan fa su ne mutanen ka su ne suke wakiltar ka abu na biyu ce wala al'ummar da ya mutse mutsewarta bid'o'i al'adu shirme jahilci rashin wayewar kai gidadanci wannan duk abu ne da ya kasu su a cikin duk abin da zai samu yanzu bai kai na daɗin ba amma kuma har yanzu yana da talakar zuciya ya yadda ya sayar da mutuncinsa ya sayar da addininsa yan uwansa su wulakanta jama'a su wulakanta dan sai ya samu wani matsayi abin takaici da bakin ciki har daga cikin waɗanda za a ce sunan shugabannin mu suke magana a madadin mu akwai wanda yake idan ba shi miliyan biyar ma shi zai iya barin addinin gaba kuma wanda na cikin wakilanka wanda suke magana a madadinka kuma sunan suke da uwa da makarbiya a cikin jama'a nasarar islam sannan in ma an dauki musulmi a cikin mu sai gwamnatin tarayya ta duba rassan cikin mu sai ta dauka can gudun sai ta zako zakafurin cikin su sai ta dauka wanda idan an hada ba sa daidai da wannan musulmin wajen sanin ya kamata dan shi wannan musulmin bai ma san addinin shi ba wancan kuwa karanci addinin sa wannan musulmin baya da manufa wancan yana da manufa a rayuwar sa ta addinin sa haka yake mana in mu yi magana a ce eh ga mutanen ku a ce ya yan uwa wannan shi ne halin da al'umma suke ciki ba na nufin in sa mu karaya ba na nufin in sa zukatan su samu targaɗe dangane da waɗannan matsaloli amma matsaloli ne dole ka ba da hoton su yadda suke don mu san da muke fuskanta na tabbata alkhairi baya karewa cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tabbatar akwai ɗaiɗaikun masu son Allah waɗanda suke da gaske a cikin shugabannin amma ba su da yawa ko ba su da ƙarfi ko ba su da tasiri mai yawan gaske irin na sauran na tabbata akwai ragowar masu son Allah da son gaskiya koya take a cikin waɗansu daga cikin gwamnoninmu amma su suka fi zama ɗan kaɗan ba su da yawa na tabbata akwai ragowar masu son Allah cikin ɗaliban ilimi da waɗansu malamai amma ba su da yawa tasirinsu bai kai a dimire su ba tasirinsu bai kai su tsaya su kaɗai ba tare da goyon bayan sauran ba to tsayawar waɗannan ƴan kaɗan duk da kaɗan ɗinsu kansu ne da kansu kan su na matsayinsu sarakunan da suke yan kaɗan gwamnonin da suke yan kaɗan jami'an gwamnatin da suke yan kaɗan malaman da suke yan kaɗan kan rai raina kansu ko mun kankantar su ina tunatar da su ina tunatar da kaina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri Allah la yadurruhum man khazalahum ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ba yanda za a yi wata al'umma ta gushe cikin jama'a ka suna tsaye da umarnin Allah wanda yake taimakon su wanda ya taka musu ba zai cutar da su komai ba suna nan akan gaskiya sai an yi gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu wa hum zahirun ala nas za su ci galaba akan mutane ba za su kare ba abinda ake so ka dan mu mu tsaya akan gaskiya mu taulare mu tuna cewa taimakon Allah yana taimako yana zuwa daga Allah wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim wa man nasru illa min indillah al-aziz al-hakim lalle taimako daga wajen ubangiji ta Allah ke shine al-aziz mabuwayi sannan kuma shine al-hakim wanda yake mai hikima a wani hadisin manzo Allah sai la tazalu isabatun yuqatiluna ala amri Allah kahirin li aduwwihim wato wata al'umma ba za ta kushe ba suna tsaye kan umarnin Allah fahirin da aduwwihim suna masu rinjaye akan abokin adawarsu la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum sa'atu wa hum ala zalik wanda duk yake ba su goyon baya ba zai fitar da su komai ba suna nan akan gaskiya har kiyama ta tsaya ba za a rasa irin wannan ba ya yan uwa mu cewa duniya farau ce karauci gida ne na rudi dukkan wanda ya rudu da ita ya yaudari kansa zai kuma gane sa a lokacin da ganewa ba ta da amfani da haka ya shugabannin mu ta fuskar siyasa ya shugabannin mu ta fuskar sarauta abin nan da din nake faɗa wallahi tallahi kun fi ni sani shi to kun ga kuwa ba ina faɗa muku bane dan muku sani ba sai dai in faɗa muku dai in tunatar da ku cewa sanin ku fa zai zame muku hujja a gaban Allah in ba ku yi aiki ba billahi allazi la ilaha illa huwa abinda duk kuka sani na gaskiya ba ku yi aiki da shi ba zai zama hujja akan ku ranar tashin kiyama da za a kama ku da kwakwarar hujja ku tsoraci Allah ku gyara tun kafin lokacin gyarawa ya wuce tun kafin lokacin da za a karɓi ayyukan ku su wuce mu sani cewa wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta yunkuri ne na ganin bayan al'ummar musulmi a wannan kasa. ya kamata mu tsaya kowace irin tsayawa inda za a bi shawaran wallahi mafi kyau shine kan halarci wannan tara gaba ɗaya ba da amfani halarta wannan tara kuma idan yau al'ummar musulmi suka ce ba za su je ba ko ba wai ba za su je bane da sunan yan arewa dan su dariya sai sun je dan maslaha su ce ba wai za su je bane ba da sunan su hauta ne ko fulani ba za su je ba da sunan su musulmi ne kuma an tutu musulunci a taron billahi ladhi taron ba zai tana amma idan muka tafi to za mu je dakin taron mu shiga a gaskance kuma ana taro a gaskance kuma a taso sakamakon taron mu na cikin gaskanci ko da kuka tafi wannan dan duniyar ila ita ce hanyar da dama kuke bi al'ummar musulmi da suke ban ayoyin alqur'ani da hadisi su kuma suna da shawarwari da dama da za su karba daga ayoyin alkur'ani ko hadisi idan lokacin karban shawaran yayi ma'ana lokacin da Allah ya ce ga lokacin da za ku aikata kaza yayi sai su waɗannan shawarwarin amma shawaran da muke ba duk wani musulmi mahalarcin wannan taron kawai ya za ne shi ba zai halarci wannan taron ba wallahi wannan ne zai tabbatar da izzar al'ummar musulmi kuma ne zai sai ita kanta gwamnatin ta shiga sai ta ita Allahumma izzil islamul muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal ya yan uwa wannan rigar take hannuna tana ɗaya daga cikin manyan masifin mu riga ce ta gwanzo wanda ana sayar da ita a kasuwannin mu amma abin da ke ciki duka gaba ɗaya ayoyin alqur'ani ne gaba da baya da haka ya kamata ya hasara duk wanda zai sai riga ya ga wani rubuce rubuce na arabiya in bai iya larabci ba ya kamata ya samu wanda zai karanta masa a tabbatar cewa babu ayar alqur'ani a ciki ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan arna suna yin haka dan saboda su suna son kubuta yuridu an tadullu sabil kuma ya kamata masu bude bila sayar ta zo sanan ka lura da irin waɗannan kayayyaki kar ya zanto kawai mu harkar mu shine neman kuɗi ai neman abincin mu muke yi ka ci abincin ka cika cikin ka kaje ka shiga wata jahannama in baka ta kayi lissafi daidai na ta wata hanya zaka ci abincin ba dan sai wajen sai mu za mu bakin ciki kan neman abincin mu mu tsoraci Allah kan ta ara alqur'ani shi kanshi wannan wata musiba ce daga cikin abubuwan da ke jawo mana musibar da muke cikin cikin rayuwa ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu yi binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu yi kauce wasu alaikum